kalli hotunan wasu ziyara da ah. abba gida gida ya yi ya ziyarci ɗaurin aure kuma ya halarci wani wani bikin naɗa wani tsohon kwamishina a nan jihar kano a duba ga yadda ya tara mutane A cikin abba gida gida allah ya mai baiwa wajen samun jama'a Juma'a ɗin takara da ya karɓi in minit kamar injiniya Abba Kabir Yusuf. Allah ka ba shi gwamnan jihar Kano. Allah ka ba Madugu Najeriya. Allah ka ba sauran 'yan takarkarinmu. Wannan kwannan kujeru da suke nema domin su tabbatar da ayalci wa 'yan ƙasa. Gina 'yan ƙasa da samar da tsaro da bunƙasa harkar ilimi. bude mun subscribing da like da kuma comment.